alhamdulillah yanzu an samu izini mutane suna na suna yin aikin su akwai mutane da yawa masu noman tattasai a nan eh mutane babu iya daga boso zuwa bandi na in ka gilga da yawa ne kuma da yawa sun koma aikin su saboda ba abun da suke yi kenan dole ne za su koma su yi noma na tattasai to wani abu da ke ciwon eh, eh, mutanen tuwa kwarya shine taki da mai ya ne zancen yake eh lalle akwai masala samun taki da mai shi hanya mai alhamdulillah mun gyara tun da lokacin da aka bada izini in aikin na. kenan shi an samu an hudda masala shi yanzu kowane mai gari ya yi lissukin shi na masu noma tattasai mayar ya yi sinye kenan babu masala. in an kai gubernora director ma za su ba su authorization su je su yi za su dauka mai su su to kwate angre shine yanzu masala. to kamfan ana cewa kens kens wannan shi bai wuce ba ton ashirin da uku jiya da muka fara tini-tini ya kare saboda mutane sun yi noma kuma babu dan shi ne jiya mun ba da buhu biyu-biyu shi ma kawai nan da nan ne ya kare to yanzu ya ne wajen noma an ce kas bakin iyaka ba kyau ina ne za su noma fi mutane eh bakin iyaka lalle babu kyau amma kwatekin wajen koma dugu ne can wajen kogi muka je kara je can bakin boda amma akwai wuya-wuya da ana iya a yi sosai noman na shi ne muka ce aje a yi noma a can amma kar mutane su ta yi can ba san ba abin da zai biyo a baya don shi ne ya wajen tsaron sauran alhamdulillah yanzu akwai kwanciyar hankali surtu duka abin da ni na sani daga boso zuwa eh, tumbur zuwa bandi wannan yanzu dai ba mu da matsala ba mu da matsala alhamdulillah mutane za su yi su yi aikin su su koma tunda ba can ma ba kowana ba ne za su yi da rana su ta yi su yi aikin su da su koma